وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1434 za mu shiga sura ta 65 suratul talaq ko kame da al'imamu suyuti yake kiranta suratun nisa a sugura wato akwai suratun nisa al-kubra akwai kuma suratun nisa a sugura wannan sura tana da ayoyi guda goma sha biyu tana da kalmomi ɗari biyu da arba'in tana da hurfa dubu ɗaya da sittin kuma tana da munasabarta da ayar da ta gabata ko sura da ta gabata a cikin can Allah ta'ala ya bayani akan matanmu da 'ya'yanmu ya ce lazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum to idan aka samu rashin fahimta tsakanin miji da mata me yake biyo baya shine rabuwa ko shika ko rabuwa to wannan yasa suratul talaq ta biyo baya don mana bayani a kan ƙa'idodi na zamantakewa da iyalinmu in an samu rashin fahimta ga hanyoyin da za a warware su da aka kai tsaye wannan sura tana magana a kan hukuncin rabuwa in ya taso tsakanin mutum da iyalinsa matakan da Allah iya da'abi domin raba wannan aure hakanan kuma ta magana a kan ciyarwa infaki ga iyali sannan kuma ta magana a kan wasu abubuwa da suka shafi lahira da makomar ɗan adam bayan mutuwa sannan ta magana kan faɗaɗɗen ilimin Allah wanda ya haɗe komai da kowa wanda a cikin haka akwai tsoratarwa ga masu saɓan Allah akwai kuma kwaɗaitarwa ga masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta da kira na girmamawa da mutuntawa da darashtawa ga mafi daraja mafi ɗaukaka mafi girma a cikin halittansa baki ɗaya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya ce ya wato wannan harfu nida wannan ana amfani da shi wajen kiran wanda yake nesa to nesa a wajen larabawa kashi biyu ce akwai nesa makaniya akwai nesa zamaniya akwai kuma nesa ta daraja da mutunci mutum zai iya zama yana kusa da kai amma girmansa da matsayinsa ya kuma yana da nisa saboda haka sai Allah ya kira annabu da wannan wanda wannan akwai girmamawa kwarai da gaske Allah in zai kira annabu Muhammadu sallallahu alaihi salama baya kiransa da sunansa in kaga sunan annaba cikin alkur'ani to a cikin sigan labari ya zo amma idan Allah zai kira shi sai dai ya kira shi da mukaminsa ya kira shi da matsayinsa ya kira shi da darajarsa in ka duba ko ka lissafa a cikin alkur'ani inda sunan annabi ya fito ƙarara muhammad gurare hudu ne din ka karanto su za ka ga a cikin sigar labari suka zo sai inda sunansa ɗaya ahmad ya zo shi ma a sigar labari ne amma idan allah zai kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kira shi da mukaminsa imma na annabta wa imma na manzanci wanda wannan darashawa ce allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja mun ce a wajen ƙira'a akan karanta shi da annabiyu ko annabi'u annabi'u mun ce ma'ahuzin ne minan naba'i wannabiyu ma'ahuzin ne minan nabuwati annabuwatu yana nufin almakanul murtafe gurin da ya hau tudu gurin da ya zama a can sama to saboda haka an ciro sunan annabi saboda darajarsa tana can sama sai aka ciro ta daga lafazin ɗaukaka kenan duk wanda Allah ya bashi annabta ya masa me ya ɗaukaka shi ya girmama shi ya ƙasaitantar da shi wannan yasa aka ciro shi minan nabuwa wanda yake nufin almakanul murtafi in kuma an ciro shi ne minan naba'i annaba'u yana nufin alkhabar labari da haka annabi sai zamo mukhbir mukhbar mukhbir wanda aka bashi wato wanda yake ba da labari mukhbar wanda aka bashi labari ko man nubbi'a wa nabba'a wanda aka zantar da shi aka sanar da shi shi ma aka umarce shi ya sanar saboda haka kunga kowane ɗaya daga cikin biyu aka ce an ciro annabta kunga girmamawa ne imma daga ɗaukaka ɗin wa imma daga labari domin labarin yana da alaƙa da ɗaukakar sai an baka labarin sannan za ka ɗaukaka duk wanda Allah ya magana da shi har ya bashi saƙo ya ce ya kai wa wasu kun ga a ciki akwai ɗaukaka akwai girma shi yasa Allah ya ce amma ya tasa'alun an naba'il azim annaba'ul azim sifa ce ta alƙur'ani babban labari ne da Allah ya aiko annabi da shi shi yasa Allah ta'ala ya ce falamma nabba'at bihi qalat man anba'aka haza qala nabba'ani al-alimul khabir lokacin da annabi ya ba ɗaya daga cikin matansa hafsa labari ta ce ya baka wannan labarin ice na ba'aniyal alimul khabir wanda ya san sanin abin da ke sarari da abin da ke ɓoye shine ya bani labarin wannan tattaunawa da kuka yi a kaina a gefe za mu ji allah ta'ala na cewa annabi na bi'i ibadi anni anar ghafurur rahim ka ba wa na labari ni mai gafara ne mai jin kai ne kun ga ashe kenan annaba'u daga labari ne annabuwatu daga ɗaukaka ne shi yasa a kira'an hafs yake zuwa da annabiyu annabiyu a kira'an warsh yake zuwa da annabi'u ya ayyuhan nabi'u da ya ayyuhan nabiyu wannan akwai hamza a ƙarshe saboda daga naba'u ne wannan kuma daga ya'uni ne a ƙarshe ya zama daga naba yambu ya ɗaukaka kenan ko annabuwa almakanin murtafi to Allah ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan kira har kusan gurare goma sha hudu a cikin alkur'ani duk sanda Allah ya kira annabi ɗayan biyu ne imma ya zama wata doka za a bashi da ta shafe shi shi kadai wa imma wata doka da ta shafe mu mu kadai wa imma wata doka da ta shafe mu ta shafe shi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabi uttaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wada azahum wa tawakkal ala Allah Allah ta'ala ce annabinsa ya kai wannan annabi mai daraja mai girma ittaqillah ka ƙara tsoron Allah malamai suka ce a nan ana magana ne da annabi amma saƙon zuwa ga al'ummarsa ne domin su suke buƙatan a ce su ji tsoron Allah shi annabi shine sayyidul muttaqina shine jagoran masu tsoron Allah ɗin baki ɗaya suka ce amma ana tauna me ake kira ana tauna tsakuwa domin a ba a ya tsoro idan aka ce wa annabi shi ma ya ji tsoron Allah to kai da ba annabi ba kaga sai kai ta kanka Sau daka saƙon naka ne amma aka buɗe shi da lafazin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani saƙon kuma nasa ne shi kaɗai sai ya amfani da lafazinsa ya ayyuhan nabi kulli jika. in kun kuntunna turidina alhayata duniya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ya ka gaya wa matanka ya kai wannan annabi idan duniya kuke so duniya kuke nufi kwalliya da ado da ƙasaita da ƙawa kuke so irin ta duniya yadda sauran matan 'yan duniya suke yi ba ruwansu da lahira ba ruwansu da Allah ba ruwansu da addini irin wannan kwalliyar da ado ɗin kuke so ku ci to fata'alaina ukunna ku zo in ba ku mutu'a na jin daɗi ma'ana in ba ku abin da ake ba mace in za a sake ta mun san muna da nau'i na mutu'a a cikin alƙur'ani guda uku ƙur'ani ya tabbatar da biyu ya rushe ɗaya akwai mutu'atul talaq akwai mutu'atul hajji akwai mutu'atul nikah mutu'a na talaq shine abin da za a ba mace da Allah ya ce wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ku ba su wani abu na jin daɗi sai ku sallame su za ka mutum zai saki matarsa sai ya tanadi kuɗi kamar miliyan ɗaya kamar dubu ɗari biyar kamar dubu ɗari biyu da hamsin kamar dubu ɗari biyu kamar dubu ɗari wani ya ce na to ba za a sako ba tsaya a nan sai ce ga wannan a ɗan sassauta ɗan raɗaɗi da zogi na rabuwa da aka yi kuma kya ɗan samu abin da za ki ririta ki ɗan yi jari kafin allah ya fito miki da wani mijin don ka saki mace ai ba yana nufin ka wulakanta ta ba kuma kenan sai ka dan tallafi rayuwarta da dan wani abu to wannan shi ake kira muta'atul talaq muta'atul hajji shine ko mutum ya je ya umara ya sauke umara sannan ya jira yau tarwiya ya fita kuma ya je ya aikata haji wannan shine ake kira muta'atul hajji muta'atul nikah shine kuma aure zuwa wani lokaci a sa wa lokaci aure lokacin da zai kare to wannan ne shari'a ta soke shi da haka wannan temporary marriage da ake cewa ko um, uh, auren mutu'a ba shi da muhalli a addinin musulunci aure ana yin sa ne da niyan zama dindindin idan Allah ya kawo rabuwa wannan kuma wani abu ne daban saboda haka wannan shine Allah ta'ala ya gaya wa annabi wannan sako kun ga an kira shi sakon shi ya shafa can shaƙon mu ya shafa wani gurin kuma an kira annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga sakon ya shafe shi ya shafe mu kama anan gurin da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu sai ce iza tallaqatum an fara ba da saƙon an kira annabi amma a wajen ba da saƙon sai aka ce iza tallaqatum ba ce iza tallaqata ba sai aka ce iza tallaqatum kun ga alkhitab din na annabi ne amma murad din mu ake nufi da aka kira annabi don a nuna girman dokar da za a bayar sai kuma aka juya lafazin ake magana da mu al'ummansa wanda ya hada da mu da shi baki daya dalilai da dama sun tabbatar da wannan in muka ɗauki ita kanta annabta da dalilin da ya sa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kira da can a zamanin jahiliya mutum baya sakin matarsa sai ya ce mata zan wahalar da ke in ta ce ya za ka yi min sai ya ce sakin ki zan yi sai kin kusa kare idda sai in ce na da da ki sai in kuma sakin ki sai kin kusa kare idda sai in ce na dawo da ki sai in kuma sakin ki kin ga ban sake ki kin tafi ba ko ban zauna da ke ba sai in ta wahalar da ke a wannan tsakani to shine Allah ta'ala ya fito da ka'idodi kafin a kai ga rabuwa ya fito da tsare-tsare na zamantakewa aure kafin a kai ga fada ko a kai ga rabuwa Allah ta'ala ce wallati ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna hunna, fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila inna allaha kana aliyan kabira Allah ta'ala ya ce wallati takhafuna nushuzahunna an nushuz shi ma na nufin almakalul murtafe, mace ta kangare wa mijinta ta fito da wasu halayya da wasu ɗabi'o'i wanda miji ba zai iya haƙuri da su ba malamai sun bada misali da abubuwa da dama misali ta ƙima girki ta ƙi maka da'a ta ƙi maka biyayya ta nisance ka a wajen kwana ta dinga maka fitsara tana faɗa abubuwa iri-iri ko tana rigima da kai ko da iyayenka ko da iyalanka ka bincika kuma ka gano ita ce mara gaskiya to Allah ta'ala sai ba da hanyoyin da za a daidaita don ba sakin ake so a matakin farko ba sai Allah ce fa'izu hunna in kuka samu matsala da matakka tana zuwa da wasu halaye da baka gamsu ba da wasu ɗabi'o'i da baka gane ba Allah ce hunna kai mata wa'azi kai mata karantarwa ba wai aya za ka yi ta ja kana jefa ta a jahannama ba a'a kalmomi za ka yi amfani da su masu daɗi irin wanda ka yaudare ta da su ka auro ta ba wance muna zaman lafiya ana da fahimtar juna ana gane juna eh, ya jawo irin waɗannan abubuwa kin san irin sanda nake miki kuwa buta fa zan faɗa saboda ki kaga za ta ji daɗi akalla dai ka ta ƙarya amma ta san za ta ji daɗi a ranta sha na kusan faɗa buta ka san ne ba da zaka ka faɗa buta amma ta ji daɗi to kai mata amfani da kalmomi na jan hankali da faɗakarwa da wayo da dabara da azanci duk kai mata ka gamsar da ita ta haƙura ta janye matakan da ta ɗauka idan wannan bai yi ba sai ka biyar da ayoyi da hadisai kina gani fa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan zamantakewa ta aure ya maganan haƙƙinki da haƙƙina yadda Allah ya sa wannan auren ibada ne mutunci ne daraja ne in muna zaune muna haɗe kika yi haƙuri in samu ne ba na yi Allah zai kawo wata ran in kaza kaza ne duka yi sannan ka tsallaka haka dai kai ta tafiya haka kai gurin wacce ta ba mijinta baya la'anat hal mala'ikatu karshe fa ke ki shina matsayi ku za su tsine miki albarka kin san tsinuwar mala'ika guda ɗaya ta fita mutum fa adadi kaza duk dai dan ta tsorata ko ta dan firgita ko ta dan razana ko ta dan dawo cikin hayyacinta to idan wannan bai yi ba sai Allah ta'ala ya ce wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wajen kwanciya kaurace wannan malamai sun kasa ta kashi hudu akwai kauracewa ta daina yin magana wanda tsawonta kai ya wuce kwana uku akwai ƙauracewa na ila'i wanda mutum zai iya ɗaukansa har zuwa wata hudu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ƙauracewa iyalansa har tsawon wata guda ya koma masallaci gaba ɗaya akwai ƙauracewa ta raba shimfiɗa akwai ƙauracewa ta shimfiɗa ɗaya amma a juya baya akwai ƙauracewa ta a koma ɗaki daban-daban akwai ƙauracewa ta nau'in abin da ake ci mai daɗi a canza shi da ana cin nama da kaji da zabi da agwagi da talatalar da ɗawisu sai ka ce yanzu da wake za a dinga miya tunda da na faɗa ba a ji an daina cin nama ana siyo a tamfofi 'yan london 'yan ingila 'yan wane na 'yan holan ka ce yanzu an koma irin tamu ta gida mai arhan nan irin ta za a sa eh shinkafa ana kawo ta waje ka je ka auno irin tamu da sai an bushe tsakuwa duk ka za ta ce mai gida yaya muna cin abinci mai daɗi ka ci a ah, dama ai ina kyautata miki ne hal jaza'ul ihsan ilal ihsan tunda ba kyautata shi yasa naga ƙara a rage to wataƙila ta yi tunani tana son ta ci daɗi sai ta sassauta sai kaga an daidaita to duk wannan nau'i ne na hijira domin an ce ƙauracewa yana nufin ka nisanci matarka kaka kula ta wata ran kai hakan to kai kanka kake azaba domin ka fi ta bukata din fiye da ita so da haka akwai wanda aka ce a ƙaurace mace ce to ni fa na ƙaurace mata kuma ni ne kai na fa na shi kuma Eh, ni ne zan fada rami ita ba ruwanta na kaurace mata ko wata goma ne ba abin da ya shafe ta saboda haka a ƙarin lissafi kaurace wannan dole sai an karkasa ta kashi kashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahajur illa fil baiti kada ka yi kaura sai a cikin gida ma'ana fita daga cikin gidan ka koma wani guri wannan kuma tozarta ta ne domin jama'a da yawa za su gane akwai rigima tsakaninka da matarka kamar kayi aure an san ka tare a cikin gida da iyalanka sai ka ka ɗebo rigarka ka ɗauko kayanka ka dawo shago to kaga an san akwai matsala ko aka ka tsallaka ka koma wani bangare kaga akwai matsala amma a cikin gida ne har ku gama rigima ku daidaita wato ba tare da jama'a sun sani ba to in wannan bai nasara ba sai a ɗauki mataki na uku shine wadribuhunna addarbu anan an masa ka'idodi guda biyar na farko sai mutum ya san cewa dukan zai yi tasiri duk wasu malamai suna cewa tunda Allah ya kawo shi to ba duka ne dama na fasa fata ko na jin rauni ko na kaza ba a'a na bin umarnin Allah ne ko kaka aka yi shi yadda wasu malamai suke cewa wai ka nannaɗe hannun rigarka sai ka ɗan abin nan ɗinta kaga ba zafi gare shi ba amma tunda an bi umarnin Allah sai Allah ya sa ya tasiri sai ka ga abin ya gyaru shine suka ce shar'i na farko a tabbatar dukan zai tasiri sannan na biyu a tabbatar wacce za ta da kunci domin <laughs> akwai wacce kai kanka kai za ta daka ƙwarai kuwa akwai wacce kuma sai dai ku da ku ka gani akwai wacce ba za ta ku ba akwai wacce sai dai ta dake ka akwai wacce sai dai ku da ku. so da haka yanzu an ana rigima a wanda aka matar ta biyo shi da gudu ya yi waje ta tsaya bakin kofa tana dawo yana an kya dawo tana shigo yana an kya shigo ku duba wata irin mata to kaga irin wannan kaga ita take jirgan mijin ake kwatarsa da kyar to kaga an ce rebu wannan wata su ne za su dake mu sau da haka suka ce dole ya zama a san dukan zai tasiri irin waccan an ɗan da ke ɗin za ta ji zafi ne ta daina sannan na biyu ya zama cewa wacce za ta da kuce na uku ya zama dukan banda fuska banda mari manzo Allah ce wala tuqabbih wala tudribul wajha kada ka daki fuska kuma kaka ce qabba hakilla Allah ya tsine miki ko Allah ya miki kaza kaka yi wannan sannan na hudu suka ce ya zama cewa gairu mubarrih dukan kada ya nuna alama kada ya zama akwai rauni ko akwai tashin jiki kada dukan ya nuna alama to dukan da ba alama kuma wani iri ne ba wanda zai fasa fata ba ba wanda zai fidda jini ba kada mutum ya haɗa matarsa hangurba ko ya mata naushi a fuska ko ya kwalle ta da mari ko ya zuba mata da haƙoran gaba wata rana wasu shashin sahabbai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama matanmu suna ta tsiya sun kangare na ce ku je ku yi musu wa'azi suka ce an yi wa'azin ba su ji ba ku kaurace mu suka ce mun kaurace ba su ji ba ya ce ta kudan ashe Allah Allah suke su samu daman sassa masu ai a wannan daren gidan annabi ya cika da mata wannan an gurgude mata baki wannan an mata targade waccan an falla mata hannu suka taru a gidan annabi suna ta kuka ya ce to me ya faru suka ce mazan mu ne suka ta jibgan mu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba ya ce to khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku sune mafi alheri ga iyalinsu ni ne mafi alheri ga iyalina saboda haka na Aisha ta ce manzan Allah bai taba dukan wani mai hidima ba ko so daya bai kuma taba dukan matarsa ba ko so daya in ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da hannunsa jihadi ake fi sabilillah amma ba ka bai taba dukan yaron gida ko kuma mata ba bai taba duka ba su da ya ce waɗannan ba su ne zaɓaɓɓunku ku ba yaya ɗayan ku zai wa matarsa bulala irin bulalar da ake wa jaki sannan mai wa a ƙarshen dare kuma ya zo yana lallashinta su da baya halatta irin wannan dukan da zai ji rauni su da malamai suka ce wannan sannan na biyar kada bulalan nan ta wuce goma domin ya zo a hadisi in za a yi duka kada a wuce goma in dai ba haddi za a yi daga cikin hududun ba shine ga mutum ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi kazafi amma in ba na irin wanda qur'ani ya kawo ba to duk abin da za ka wa mutum ladabi wannan malaman islamiyya malaman allo malaman boko da mutum zai sa a taɓe mai yaro ya ta tafkarsa da bulala to wannan musulunci ya hana bulalar ladabi kar ta wuce goma so da su ba a so yaro ya shanye idan ya shanye ɗari da kake masa wata ran sai ka yi ɗari biyu in ya shanye ɗari biyu wata ran sai ɗari uku sai ka ga yaro ya kangare yana ba dai duka bane mu je a da kenan to shi yasa duka ba a so yawa an fi son a yi na tarbiyya na ladabi a fi tsoratar da yaro dukan ma kafin a dake shi to sadaka Allah ya faɗi wannan mataki shine na uku sai Allah ya ce fa in ata'anakum in sun muku biyayya fala tabghu alaihin sabila kada ku nemi tafarkin cutar da su inna Allah kana aliyan in kuna jin girma ne yasa za ku cuce su to ku san Allah shine mafi ɗaukaka kuma shine babba mai girma don haka in girma ne dama abin ke sa zalunci ɗaukaka ko girma to Allah ya ce ya fi ka girma ya fi ka ɗaukaka to waɗannan matakai uku da Allah ya kawo in musiba sai faɗi mataki na hudu ya ce wa in khiftun shiqaqa bainihima in kun ji tsoron rigima za ta ci gaba tsakaninsu fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahaliha ku turo wakili mai hukunci daga ta. ku turo wakili mai yin hukunci daga ɓangarensa domin Allah ya kira shi hakaman saboda malamai sun ce suna iya raba auren da wakilin matar da wakilin mijin sai su zauna kai me yake damun bangaren taka wacce kake wakilta kai kuma me yace maka ni ya ce min kaza take eh, ya ce kaza yake to mu kira su su kira mijin su kira matar su mayar da magana a gabansu su saurari mijin su saurari matar su dudduba abin da zai gyaru su ba da ka'idodi a je a ci gaba da zama idan suka ga cewa auren nan fa ba zai yi ba saboda halaye sun ki haduwa ɗabi'a ta ki haɗuwa yanayi ya ki haɗuwa to kawai in suka ce mun kashe auren nan to ko miji bai yadda ba ko mace ba ta yadda ba mijin auren ya rabu shi sa aka kira su hakaman alhakamu kaga mai yin hukunci wanda zai iya zartar da ci gaban aure ko ya zartar da rabuwarsa wannan ya sa musulunci kun san wani auren a ranar ɗaura shi ma yake mutuwa wani auren tun a wajen neman nemansa an kashe shi wani auren tun daga mu'amalar irin matar da ka aura dama sunan auren matacce domin ka'idodin da musulunci ya shimfiɗa na irin matar da za a aura mutum bai bi waɗannan ka'idodin ba su ma iyaye irin ka'idan da aka shimfiɗa na irin mijin da za a bawa ba su bi irin waɗannan ka'idodin ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan ka'idodi domin kada a yi auren ma a zo a samu matsala yace iza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addininsa da halayensa malamai suka ce a'a ba hali yana cikin addini ba don me yasa annabi ya raba addini daban hali daban malamai suka ce eh ana samun mai addini ba shi da hali mai kyau ana samun mai hali da kyau ba shi da addini idan mun ɗauka addini shine zama kana kula da sallah kana ba da zakka kana da ladabi kana da kaza to wani zaka ga yana da waɗannan halayen amma bai iya mu'amala ba wani zaka gan shi a gaba sawun sallah da gemunsa da aswakinsa da ɗage wandonsa da zuwa masallaci da hadda qur'ani da makarijin huruf da tajawidi da komai amma kai mu'amala da shi ta kuɗi sai ka ga ka kasa fita to kaga akwai matsala bai iya mu'amala ba wani kuma za ka gan shi ɗan duniya ne ba ruwansa sallah ma sai da kere ke yi amma kuma an zai mu'amala da kai sai ka ji daɗin mu'amala da shi ya iya faran-faran da jama'a ya iya mu'amala da jama'a to shi yasa ba za a baka addini in kana da ɗaya ba shi yasa masu cewa in mutum ya zo in kana da ɗaya daga ci ba za a baka mata ba dole sai ka haɗa biyun sai ka zama kana da addini kana da hali in hali mai kyau gare ka babu addini ba za mu baka yanmu ba in addini gare ka baka da hali mai kyau ba za mu baka yanmu ba sai ka hada biyun so da ka ina aqidarka ina mu'amalarka tauhidinka da aqidarka da mu'amalarka su suke sa a baka aure to mafi yawa iyaye ba waɗannan suke dubawa ba lokacin da aka zo neman auren yansu shi ma wanda za shi neman auren annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi sikeli na irin matar da zai aura ice tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum al umama al qiyama shek abu ishaq al huwaini yana sharhin wannan hadisi yace waɗannan abubuwa guda biyu da annabi ya faɗa duk abu ne da za a gansu da ida ba alwaduda ba za a ganta da ida ba waduda ba za a ganta da ida ba to ya za ka ka gane wannan za mu zama ƙauna da soyayya da ita nan da shekara talatin ba matsala ya za ka ka gane wannan yarinyar da zan aura za ta haifa min ya'ya masu nagarta alwadud alwalud sai malamai suka ce wannan kuma bincike ne akan dangi an ce ka bincika danginta kenan an ce ka bincika mu'amalar babanta da babarta sau da haka in kana son ka samu wadud to zaman babanta da babarta ne zai haska maka irin zaman da za ku yi da ita idan gidansu filin kokawa ne filin rastilin ne tsakanin babanta da babarta 'yan kokawa ne a tsakar gida kullum rigima suke suna daru yara suna gani irin hoton yadda babanta take babarta take fitowa ta zazzagi babanta tana gani ko irin yadda babanta yake cin mutuncin babarta ya wulakanta ta a gabanta tana gani to hoton wannan za ta ɗauka ta tawo maka da shi gida so ka idan ka bincika yarinya ka ga babanta da babarta suna zaman lafiya babanta da babarta suna da kyakkyawan fahimta babanta da babarta masu haƙuri ne suna haɗe suna zaune suna zaman mutunci to in ka auro ta da wuya ka gaba bata irin wannan halin ba don bata koya a gida ba dama a gida za ta koya gidansu ba a yi amma ka ji ce babarta aurenta takwas babanta wannan ne na da biyu. sannan tsakar gidansu filin rastilin ne to kai ma ka san ka shiga rigima dan da wuya ba za ta ɗauko irin waɗannan halayen ba to shine ma'anan wadud irin zaman soyayya da aka yi da mahaifinta shi za ka duba da babarta irin wannan kuma ka tambaya ƙannanta da yayyanta nawa aka wa aure in an ce eh, an aurar da su sai ka tambaya yaya suke zama su da iyalansu a nasu gidajen idan ka ji duk masu zaman lafiya ne to da wuya ita ba ta fita daga wannan garken tun da garken su ɗaya kiwon su guri ɗaya ne duk tare aka yi kiwon su to da wuya ta kangare ko ta kangare ma yan uwancan nata da suke zaman lafiya su za su zo su gyara maka ita amma ka ji an ce ba zawara uku ce a gidansu ɗaya kuma tana nan ita ma ji aka sako ta wannan kuma to duk ba sa zaman aure zawarori sun cika gidan to ita ma irin wannan halin za ta ɗauka ko ta maka ita ce me kin gani da mijina ya kifa na fito ke ma ki fito ta cewa ni na tsaya muje wulakanta ni fito kawai kwada masa mari ki fito <laughs> saboda haka sai su haifar maka da matsala saboda haka shi yasa ake son bincike mai zurfi kada mutum ya gaggawa in zai aure ya duba gida mai nagarta ya duba gida mai tarbiyya ya duba gida mai alkhairi ita ma wannan din akwai irin nata fa alkhabisina alkhabisuna lilkhabisati walkhabisatu lilkhabisina ita ma a yadda take din akwai wanda zai zo ya kwasa haka shi ma irin ta ne kuma in aka samu khabith da khabitha an fi zaman lafiya so da ta yi tsiya ɗaya sai ya mata arba'in ka gani da ta abin da in ya dankara mata wata shi ba aya ba hadisi ba kaulu salafu sale to irinsu sun fi zama a irin wannan gidan amma kai sai ta daga ma hankali saboda ta san aya za ka ta ja kana lallashin ta ba wance sai ta ma tsiya amma ta samu ɗan tsiya irin ta ya zo ya barbada mata ruwan giya ya dura wa babanta da babanta da waye a shari'a sai ga ta zauna sai ka ji tsit ha gani to shi yasa ake so Allah ya hada ta gari da nagari ya hada kuma wacce ba ta gari ba ita ma da wanda ba nagari wai kaga an zauna lafiya kowane tsuntsu akwai irin kukan da gidan da yake yi to shine Allah ta'ala din ya lissafa waɗannan abubuwa cewa fa ba'asu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha in yurida islahan lahu yi na nahuma idan su biyun ba ana nufin miji da matar ba a'a wakilin da ya fito daga bangaren matar da wakilin da ya fito daga ɓangaren mijin Allah ce in suna nufin gyara da sulhu da daidaitawa to Allah zai musu muwafaka a daidaita so da haka sai kaga an samu zaman lafiya to wannan shine ka'idodi da Allah ya bayar kafin a kai ga mutuwa aure an yi nazari cewa abubuwan da suke kawo mutuwa aure mutum ya saki matarsa ko miji ya saki matarsa wanda zan karanta mana su gobe a ƙasa hausa guda arba'in ne da biyar abubuwa arba'in da biyar suke kawo mutuwa aure waɗanda suke yaɗuwa tsakaninmu amma allah ya faɗi haƙƙin miji ya faɗi haƙƙin mata yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira a wani gurin Allah subhanahu wata'ala yake cewa walahunna mithlul lazi alaihinna bil ma'ruf malamai suka duba inda zaka kiyaye wa mace haƙoƙinta guda goma ita ma ta kiyaye maka haƙoƙinka guda biyar to da wuya a dinga samun matsala mai yawa mafi yawan mutuwan aure ko mafi yawan haƙoƙin da mata suke zargin maza ba sa ba za ka ga ɗaya daga cikin goman ne akwai lokacin da na lissafa waɗannan haƙoƙi guda goma ashe wata mata duk ta rubuta mijinta yana dawowa ta ce to zo ga haƙoƙinka ga guda goma a kanka ni kuma ga nawa an faɗa guda biyar ni a cikin goman nan hudu ne ba ka yi min amma kana yi min shida so da aka suka daidaita yadda za a cika ragowan hudun na farko wajibi ne miji ya ciyar da matarsa kai aka ɗorawa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah Allah ta'ala ya ce ma'abocin wadata ya ciyar daga wadatarsa ma'anan Allah ya baka idza ataka Allahu malan falyura athara ni'matillahi alayka wa karamatihi idan Allah ya yalwata ma kai ma ka yalwata wa iyalanka kada ka kuntata ka matsanta ka takura wa iyalanka alhalin kana da dama taka ciyarwa na biyu shayarwa kai za ka shayar da matanka ruwa gwargwadon iko kowace ƙasa akwai irin nau'in ciyarwarta da shayarwarta wasu za ka ga suna ci sau uku wasu ma sau biyar wasu sau biyu da kala abincin da ya fi shine ya fi yawa a cikin jama'a duk wannan mutum zai duba ya ba iyalansa sannan na uku shine tufafi wanda malamai suka ce aƙalla kai wa matarka guda biyar akwai ɗaya mai shara-shara domin ta dinga shan iska a lokacin zafi akwai ɗaya mai nauyi ta sa a lokacin sanyi akwai ɗaya wanda za ta sa lokacin aiki in za ta yi aikace aikace a gida kamar uniform na aikin gida mu mafi yawa ga matan ba su da uniform na aikin gida sannan biyu na kwalliya wanda za ta dinga maka kwalliya da su sannan musulunci bai sawa sai sallah sallah ko shekara shekara za ka dinga wa mata ka ɗinki ba duk sanda Allah ya hore maka kamar yadda annabi ya faɗa ka tufatar da ita in ka yi tufa wani zaka ga ya yi ɗinki kala 20 amma bai wa matarsa kala biyu ba so da disan sanda Allah ya rubuta ma ba sai sallah ba ba sai wata munasaba ba kawai ka yi ɗinki ka kawo matarka so da wannan shine na uku na hudu maskan gurin da za ta zauna askinu hunna min haithu sakantum min wujdikum Allah ce ku zaunar da su a inda kuka zauna gwargwadon samunku so da mutum shi zai sama matarsa gida an faɗi yanayin gidan da ventilation da, da, da security da komai yadda za ta samu aminci da iska da komai da ruwan sha da komai yadda za ta zirga-zirgarta da banɗaki da kicin da tsakar gida da ɗaki da sauransu gwargwadon samun ka gwargwadon yalwarka shine abu na hudu abu na biyar ka kawo mata kayan tsafta kayan tsafta sun hada da sabulun da za ta yi wanka da oman da za ta yi wanki da brush da za ta goge makilin da za ta goge bakinta da dutsen goge kaushi da sauran abubuwa da ake sawa a gida na share gida da wanke shi da kashe kwari da sauran abubuwa don ta zama gidanta ya samu tsafta ita ma ta samu tsafta a jikinta sannan kuma na na shida ka kawo mata kayan da za ta yi kwalliya wanda ya haɗa kwalliya an kasa ta kashi uku akwai kwalliya na irin wato siyari sarƙa ɗan kunne eh, manduwa eh, abin nan da sauransu sannan akwai kwalliya na irin abubuwan da ake shashafawa irin su baki jagira ja ido ja kumatu da sauran waɗannan abubuwa da mata suke shashafa a jikinsu su kunshi da sauransu su lalle su dilka su halawa da sauran waɗannan su humra su waye duk waɗannan abubuwan da mata suke yi a jikinsu don su yi wato kwalliya sannan akwai kuma kwalliya ta irin abubuwan da ake ɗaurawa irin tufafi na kwalliya daban suke so da haka wannan shine sannan na na bakwai kakka ƙaurace mata a wajen haƙƙinta na saduwan aure wasu kan wa matansa azaba wata uku wata hudu har shekara kai a kowace ma taɓa ce mana yau shekara takwas mijinta bai kula ta ba kaga irin wannan ba abin da ba zai faru ba saboda haka tana da wannan haƙƙin sannan na nawa na takwas ka kula da iliminta wajibi ne miji ya tsaya akan neman ilimin matarsa wasu kan zo makaranta su karatu amma ba sa sa matansu a tafarkin karatu da ilimin addini da ilimin zamani duk wanda ya zama wajibi ka ilimantar da matarka domin samun iliminta na addini da samun iliminta na rayuwa kai kanka zai taimaka maka bayan ita akan yadda za ta reni 'ya'yanka su taso babarsu ko uwarsu ko mahaifiyarsu tana da ilimin da za ta iya taimaka musu da shi su haka wannan wajibi ne sannan lafiyarta da wasu malamai suna cewa shine na tara idan mace ba ta da lafiya wai ka mai da ita gida sai ta samu lafiya ka je ka ɗauko ta malamai suka ce san ba haka ba ne wajibi ne ka kula da lafiyar mataka a kowane hali sai dai idan ta dalisi aka yi ma cewa tana ɗauke da wata cuta mai tsanani iyayenta ba su gaya maka ba lokacin da za a yi aure sai daga baya wannan cutar ta bayyana a gare ka kuma ana kashe kuɗi mai yawa to wannan kana iya zuwa ka ce wa babanta gaskiya ba zan iya ba don ba a gaya mun cewa tana shan magani na dubu ɗari a wata ba yanzu bayan ta zo na ji ana cewa kuma magungunanta masu tsada ne ko ba zan iya ba da kun gaya min watakila ma ni ba zan aure ta ba da na san tana da irin wannan larurar shi yasa ake so a bayyanar da larura kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da muka zo cikin dalilan nan da ke kawo rabuwa aure akwai ɓoye aibi mace tana da larura ko namiji yana da larura sai ai shiru wata tana da ɗan nau'i na hauka sai ki gaya maka mahaukaciya ce saboda haka sai ka aure ta sai ka ga tana wani irin dariya ba lokacin da ya kamata a yi ba ko tana kuka ba lokacin da ya kamata a yi ba to kaga akwai matsala junun hauka da baras da juzam waɗannan cututtuka ne da da can malamai sai sun yi screening ɗinsu kafin a yi aure shi yasa da muka kawo cewa lalle a dinga screening na hiv da sauran cututtuka kafin a yi aure wasu malamai suke kamar mun kawo wani sabon abacin addini na ce a cikin askari akwai cututtuka guda goma sha uku da malam mai ya malam kai askari ya kawo uku da hauka da kuturta mai daddatsa yatsu da kuturta mai kumbura jiki wannan cuta ne da ake samun namiji ake samun mace da ita sannan akwai cututtuka guda biyar wanda suka shafi namiji akwai cututtuka guda biyar da suka shafi mace a cikin babul khayar na aure ya kaɗa nan cututtuka goma sha uku bayan aure in aka tarar da wannan cuta akwai cutar da kai tsaye za a raba auren a kowace za a dakatar da auren sai mijin ya samu lafiya kafin a ci gaba na to duk cututtukan nan gaba ɗaya da malami askari ya kawo goma sha uku cikin tufatul hukam ga alƙali nan akwai babi guda akan waɗannan cututtuka a cikin tufatul hukam wanda idan aka kawo alkali ƙara akan cewa bayan na auri matata na same ta da in larura iri kaza to za a tambaya an gaya maka wannan larurar ba a gaya mun ba ku me yasa kuka ɓoye masa idan babanta ko waliyinta ne ɗaura mata aure ya san tana da wannan cuta ya maka ta dalisi idan kun tare da ita to za a ba ta sadakinta na tarewa da aka yi da ita shi kuma babanta shi kotu za ta tilastawa ya biya ka kuɗinka saboda ya maka ta dalisi ya yasa ba ta da lafiya ya ɓoye maka na ce to cututtukan nan goma sha uku ba wanda ya kai cutan hiv gaba ɗayansu goma sha ukun nan domin ba wanda yake kisa kaf ɗinsu kuturu yakan rayu har ya gama rayuwarsa da kuturtarsa mai baras yakan rayu har ya gama rayuwa da baras ɗinsa mahaukaci yakan gama rayuwarsa kaf da haukansa amma masu hiv mafi yawansu mutuwa suke yi lokacin mutuwarsu ma wato bai yi ba <laughs> to kaga ashe kenan akwai hatsari ma duk cututtukan da malaman suke cewa kuma na ce musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amarya kamar yadda ya zo a cikin zadul ma'ad da ya shiga gurinta yana duba jikinta sai ga tambarin kuturta sai annabi ya ce ga takarda annabi ya sake ta saboda an ɓoye masa tana da tambarin kuturta ya sallame ta to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mace da cuta ya aure ta ya sake ta to kun ga kenan ashe a sanda cutar kafin a auren zai rage yin saki in ka san ba ta da lafiya ka aura kaga ba matsala eh wannan yarinya tana da cuta amma cutar ba mai yawa bace iri kaza ce ko larurar ta iri kaza ce ko matsalar ta iri kaza ce kaga zaka iya tantancewa ka san cutar kafin ka aure ta da ka ɓoye ko ta dalisi wajen ɓoye nau'i na wata rashin lafiya ko cuta ko wata zarmewa akan wani hali ko ta ɗabi'a wannan yana da matsala shi sa kuka ga nana ummu salama da annabi zai aure ta sallallahu alaihi wasallama ta san abu uku yana ci abin da ke kawo mutuwa aure mace ta ɓoye maka shekarunta sai ta abin ka ɗauka yarinya ce sai ta aure ta bayyana ashe tsohuwa ce wannan matsala ce na biyu ta ɓoye maka tana da 'ya'ya sai bayan ka aure ta ka ga ashe tana da 'ya'ya da yawa wannan ma matsala ce ta ɓoye maka ita mai rigima ce mai kishi sai ta shigo gidanka ta dinga rigima da iyalanka tana fitina wannan matsala ce da zai sa a sake ta to waɗannan matsalolin guda uku na na ummu salama take da su da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi zai aure ta domin da mijinta abu salama da annabi sallallahu alaihi wasallama abokan juna ne sun ma sha nono sau biyu a wajen suwaiba da wajen halimatu sa'adiya da haka abokinsa ne na shan nono saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mata bayan ta gama ta kama da rasuwar mijinta da ya bayan an ji masa rauni a yakin Uhud sai annabi ya ga ai ya kamata a auri matarsa ita kuma tana ga Allah subhanahu wata'ala cikin ni'imarsa ya bata miji na gari wanda suka zama shekara da shekaru cikin mutunci da girmamawa har take cewa shin za a samu miji kuwa kama Abu Salama amma sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar da annabi ya umarni in kai wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajirni fi musibati haza wa akhlif li khairan minha Allah zai musanya maka fiye da abin da kai asara ta gama ta kaba tana jimar fata tana sana'a je mai fata sai ga haɗin bin abi balta'ata ya shigo gurinta yace manzon manzan Allah ya turo ni in gaya miki yana so zai aure ki to farin ciki da jin daɗi sai ya sa ta ji daɗi a ranta ta ce to amma ina da matsala uku manzan Allah sallallahu alaihi bai san waɗannan matsala ba kada sai ya aure ni ya ga wannan matsala kuma a samu matsala ƙara in gaya masa ina da shekaru ni ba yarinya ba ce ina da ƴaƴa kada in zo masa da agola ya ga yara sun dame shi sannan ina da tsananin kishi Eh, ina da tsananin kishi yanzu nan sai in ci kwalar kishiya a ta dukan juna to manzo Allah ya san ina da matsala ukun nan dan sako ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama matar da zaka aura tana da matsaloli kaji kaji kaji kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shekarunta ba shekaru tafi ni ba tunda lokacin yana da hamsin da kusan shida ko bakwai saboda ba za ta fi shi shekaru ba ice shekarunta wannan nima na da irinsu ba matsala sannan abu na biyu 'ya'yanta zan rike su fiye da yadda babansu ya rike su dama 'ya'yan annabi ne tunda sun sha nono da babansa da babansu haka 'ya'yansa ne 'ya'yan dan uwansa ne na shan nono ice zan rike su fiye da yadda babansu ya rike su kaga an kawo mata da matsala biyu na uku ya ce kishin naki da ya tsanani zan roƙi Allah ya sassauta miki shi mun ga aure kenan lafiyayyen aure ba matsala to haka ya kamata mace ta bayyana gaskiya lokacin da mutum ya zo neman aurenta kada ta ɓoye ɓoye kun ga sahabbai ne guda biyu lokacin da faɗi binti qais mijinta ya sake ta so ɗaya ya mata saki na biyu ya mata saki na uku kamar da zuwa cikin sahihul bukhari da zai mata saki na uku sai ya haɗo ya zubo shinkafa ko alkama a buhu ya ce a kai mata shinkafa nan kuma a bata takarda an sake ta sai ta yi watsi da abincin ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mijina ya aiko ya sake ni kuma wannan shi da cikon saki na uku kuma sannan ya me haƙƙina manzo Allah ya ce ba zai ci da ke ba ko ba zai baki gurin kwana la sukuna wala nafaka ba zai aje ki a gidansa ba tun da an gama saki uku ya ƙare dama mace takan zauna a gidan mutum ne saki ɗaya ko biyu saboda ko za a shirya amma an yi na uku to zama ya ƙare la sukuna wala nafaka ba zai ci da ke ba ko ba zai baki guri ba sai ya ce ki tafi gidan ummu sharikin ki je ki yi idda a can hatta tafi sai ce dawo ummu sharikin wata mace ce mai arziki wanda sahabbai suke taruwa a gidanta suke cin abinci ice kada ki je can ki tafi gidan abdullahi bin ummu maktum kun san matsayin abdullahi bin ummu maktum shine ladanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana da ladanai guda hudu ne akwai ladaninsa mai suna abu mahazura wanda shine kamar ladanin maka akwai ladaninsa mai suna sa'adul qarz wanda shine ladani a masallacin quba akwai ladaninsa mai suna bilal bin abi rabah akwai ladaninsa mai suna abdullahi bin ummi maktum to shi abdullahi bin maktum makaho ne kuma ladanin annabi ne sannan gwamna ne da annabi yake ba shi rikon gari in zai yi tafiya an yi wannan ko so biyu ko so uku annabi yana ba shi rikon gari da limanci to saboda haka sai ce ki tafi gidansa ki je ki idda a can tunda saki uku ne ba komai ki tafi gidansa ice domin shi makaho ne zaki iya cire hijabin ki ma a tsakar gida bai ma san bai ake ciki ba so da haka ice amma in kin gama idda kada ki komai sai kin gaya min saboda kowa yana santa annabi ya san jama'a da yawa suna santa shi ma mijin sauta gawa waye akwai masu santa da yawa ya ce to kakki komai sai kin gaya min saboda haka tana gama idda ku ashe akwai yan takara sai ga mu'awiyar ta dina abi sufiyan ya fito sai ga abu jahamin ya fito kowa yana so zai aure ta amma tun da annabi ya ce kata komai sai ta dakatar da 'yan takara masu neman aurenta har sai ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi cewa ta gama idda sannan ga 'yan takara da ta gaya wa annabi sallallahu alaihi cewa a abu a bina bin abi sufyan kun ga yarima ne ɗan sarkin maka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ki auri ma'awuya su ulukun ne lama lahu talaka ne fitik bakin talaka ne a lokacin bai da kosisi kakki auri bakin talaka kaga ashe kenan mutu ya kamata ya dan zama akalla me wancan waƙin jahiliya ke cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani alimun bi in nisa'i tabibu idza qalla idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu min wuddihinna nasibu ice in kana son maka bayanin mata to ka biyo na hankali na san ciwon su na san maganin ice idza shaba ra'sul mar'i idan kanka ya furfura ka tsufa au qalla maluhu ko ka zama mutsiyaci wa laysa lahu min wuddihinna nasibu ba za ka taba samun kaunarsu ba yace rujina thara almar'i haisu alimnahu wa sharha shababi inda hunna ajibu yace inda ake raba kansu ake raba kan mata a raba tunaninsu shine tsoho da kuɗi saurayi kyakkyawan saurayi dirarre amma kuma talaka to sai a raba mata hankali tsufa za ta bi da kuɗi ko samarta za ta bi da tsiya <laughs> ga saurayi ya kai saurayi amma ba ko sisi a jinsa watakila ma ɗumame ya ci ya fito ga ko wani dattijo ya sha furfura ya sha gilas ga kuɗi wata rana wata mata wata kisa a cikin wadda imalikin a cikin wadda imalikin wani ne mijinta ya rasu ta yi ta kaba ta gama sha ko wani tsoho yana santa sai ta haihu mijin yana rasuwa da yan kwanaki kawai sai ta haihu kai saurayi sai ka zo zance kai ma tsoho ka zo zance saboda haka aka ce to wa kike so tsakanin tsohon nan da saurayi tace a saurayi nake so kai tsoho sai kai fatawa kace to ai auren bai halatta ba saboda baki ga wata kawa ba sai kin yi wata hudu da kwana goma bayan fa haihu to shi da aka je aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a tunda ta haihu shikenan ta auri wanda take so ta haihu ta gama ta kaba saboda aka ta auri wanda take so kaga tsoho da aka ce ba a san sa sai ya fatawa cewa auren bai halatta ba <laughs> to saboda aka ya ce kun ga sarakunan da suna wayan su tarbiyya ba sa ba su kuɗi da wuri kun ga lokacin ma'awiya daga baya fa har sarki ya zama har khalifa ya zama na musulmin duniya amma a lokacin da baya da ko sisi annabi ya ce aka ki aure shi shi kuma abu jahamin duka yake wa kana darrabul linnisa nisa wa kana la da'u asahu an atiqihi baya sauke sandasa daga kafada shi akwai arziki domin shi ne ya siyo wa annabi wata riga mai tsada ya turo da annabi ita amma fa yana da duka zaki ci daɗi zaki ci duka sai ki zaɓi wanda yake so a ciki saboda haka annabi ya ce ka ta auri ko ɗaya ga ɗan takara na uku shine usamatu bin zaid usamatu baba sai biyo bai biyo babansa ba babansa balarabe ne fariƙal zaidu bin haritha babansa kuma irin mu ce 'yan afirka a baraka ake kiranta ummu aiman albarakatul habashiya saboda haka ita ko baka to da aka haife shi sai zuyo babansa ya baki in suna tafiya da babansa shi wannan kamar ga balarabe shi kuma ga shi baki irin mu dan afirka har mutane suke mamaki wanda suka san babansa ne suke ga babansa ya biyo wataran suna kwance da shi uban zaidu ah, bin haritha da shi dan usamatu bin zaid sai wasu balarabawa masu ake kiran su ka'if wata sana'a ce ka'if masu bin diddigin nasabar ɗa da uba sai suka zo za su wuce sai suka kalli kafa ɗin baka da fara sai ɗayan yake wa ɗayan raɗa ya ce yaka kaga wallahi da bakin kafan nan da mai farar kafan nan wannan ɗa ne da uba sai shi ma ɗayan ya dawo ya duba kafa ya ce kwarai da gaske ɗa da uba ne manzo Allah yana gefe sai kama murmushi yana dariya saboda abin da suka faɗa haka ne ɗa ne da uba to da manzala manzo Allah yana ƙaunar Usama bin Zaid da ka ya shigo da shi ya ce ki auri Usama su kuma Laraba a lokacin Balarabiya ba ta so a ce ta auri baki sai ta ɗan yi ta dan shafa abin nan buris haka manzo Allah ce ki auri Usama to da ta annabi ya maimaita sai ta san lalle a cikin auren Usama akwai alkhairi ta ce sai na haƙura na auri usama bayan na auri usama sai allah ya mana buɗi na alkhairi na ji daɗin auren fiye da mijina na farko to kun ga ashe kenan duk waɗannan bincike akan halayya kun ga sahabban annabi ne amma ya faɗi halinsu yanzu akwai abokin ka ƙud da ƙud ka san ba shi da kirki ya tafi neman aure ya ɓoye rashin kirkinsa sai babanta ko wanta ya kira ka ya ce wane da allah tunda kuna tare da wani kullum ana so za a bashi yarinyar nan mai na game da halinsa to an sa ka a tsaka mai wuya idan ka ba abota da zamantakewar ku to za ka ce a ba komai aboki abokina ne ba matsala kawai na ga kawai a ɗaura in kuma ka bi gaskiya ka ce gaskiya yana da hali iri kaza to wannan kuma shine daidai shi da abin da ya kamata ka yi to saboda haka shi yasa aka ɗora wannan a matsayin shine abin da za yi to nan za mu tsaya a so da haka muna nan za mu tashi kan izaɓar laktum nan muke izaɓar laktum a nan za mu tashi da haka wannan surar ba za a yi mata sauri ba domin matsalar da muke ciki ce sai mun kwalkwale ta daki-daki dalla-dalla insha Allah. subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wannan ya ce tambayoyi ko ya halatta in dafa abinci in yi sadaka da shi da niyyar Allah ya bawa mahaifana da ya rasu mahaifina da ya rasu ladan kwarai iza matal insanu in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bihi ba'da auwaladin salihin ya da ulahu sannan kuma lokacin da sa'adu bin ubada mahaifiyarsa ta rasu izo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ya rasulallah Allah yau mahaifiya ta rasuwa kana ga idan na wato yi wani aikin alheri zai amfane ta ya ce kware alaika bilma'i ka je ka gina rijiya da sunan mahaifiyarka ka dinga ba da ruwan Allah zai ba ta lada da haka wannan hadisi hujja ne akan cewa duk abin da kai da sunan mahaifanka na alkhairi zai same su malamai hukuncin yin fim a musulunci fim dama dai an san fim ayi harka ce ta labarai wani karya wani gaskiya so da haka na yi bayani akan matsayin yin fim da kashe-kashen fim din wanda mun samu lokaci za mu faɗaɗa bayani a kai wanda ya halatta da wanda bai halatta ba da kuma kashe kashen su. malam ko wanda ya rasu ran juma'a da daddare zai dace da falalar rasuwar ranar juma'a kwarai wanda ya rasu ranar a'a wanda ya rasu daren juma'a da ranar ah, alhamis da daddare shine daren juma'a idan rana ta faɗi na ranar juma'a to wannan falalar ta ƙare wanda ya rasu a alhamis da daddare ko ranar juma'a zuwa faɗuwar rana shine hadisi ya magana akan falalarsa Ah, malam mai hukuncin matar auren da take leƙe dama an ce leƙeƙe a wuta yi su da aka mai leƙe tun muna yara ake cewa suna leƙa wuta kaga leƙe abin da ke kawo leƙe a wataran laifin miji ne wataran laifin matan ne watan kuma laifin irin tarbiyyar da aka wa matan ne gaskiya mafi yawan ba ma son shigar da matanmu cikin harkokinmu na rayuwa yanzu da wuya ka samu wanda zai ce za ni kasuwa mata ta raka ni ko za ni Kano mu tafi tare ko za ni kaza mu je tare ko ke zo mu tafiya ma mu dan zagaye gari haka mu je super market dinta ko mu je mall ta mu dan yo siyayya ba kwa saboda haka suna son su sha iska tana cikin gida wani gidan ko taga babu ko ga zafi idan rana ta bude tsakan dama suna in kuka kula suna leke ne ba kwai ina ɗaure musu gindi su yi leƙe ba ne ina nuna rashin wato ba su iska yana daga cikin abin da yake takura musu zo soro suna son su sha iska daga su fara leƙe-leƙen waje sau da haka ka yadda kake fita ka sha iska su ba kamata wata ranka dinga ɗaukan su kuna fita tare kuna ɗan zagaya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawa an zai tafiya kan ɗau matarsa su tafi tare akwai mutane da yawa da muka tafiya da su wasu kasashe da ma wasu garuruwa a nan sun burge ni wallahi sai ga mutum da matarsa kuma ka fi mutunci in kana tafiya da iyalinka ko hotel aka sauke ka ba ruwanka kawai kai da matarka ne ko wani guri ka sauka lafiya lau kai da matarka ne so da haka akwai mutunci a dinga fita da iyali ana zagaya da su wata wataran kuma laifin matan ne an yalwata musu komai a cikin gida amma duk da haka sai ka ga suna leƙe suna yin abubuwan da bai dace ba to wannan ba tarbiya ce mai kyau ba ya kamata matan su daina Allah ya samu dace akwai saƙonni na bayan Allah da suka aiko kamar da aka saba a karanta saƙonnin kuma a yi musu addu'a an samu dubu biyar daga wani bawan Allah fi sabilillah ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa an samu wata dubu biyar daga wata baiwar Allah a yi wa mijinta addu'a kan Allah ya sa a biya shi bashinsa da yake bi akwai wani da ya rubuto yana bin wani miliyan ɗaya ya ce ya bashi miliyan ɗaya ya juya amma ya cinye ya nemi daga nan mu yi wa wancan mummunar addu'a akan miliyan ɗayansa da ya cinye muka ce ba za mu yi masa mummunar addu'a ba sai dai ka gayyato shi ka zo da kanka ku zo mu zauna mu ji yadda aka yi ka bashi miliyan da yadda zai baka miliyan ɗinka amma ba za mu yi masa mummuna addu'a ba tsakani da Allah tunda ba mu san me ya faru ba So da ka kamata ye in ka ji wannan saƙo takardar da ka rubuto ka zo da kanka ko ka bugo waya ko ka aiko ɗaya daga cikin yan kwamiti ka gaya masa mu nemo shi mu nemo ka mu zauna da ku mu yi muku sulhu mu ji me yasa ya an baka miliyan ka juya mutum ya taimake ka yi maka wannan alheri ko kuma ka cinye saboda haka mu ji in wata larura ce ya faɗi ranar da zai biya ka tunda bashi ne kuma ya kamata ya gode maka masu abin da ya kamata a yi kenan in wannan ya ji to ya zo mana da ɗan uwan nasa mai musu sulhu alkur'ani guda goma sha ɗaya daga wani ɗan uwa fi sabilillah a masa addu'a Allah ya sa bukatunsa ɗari uku daga wani ɗan uwa ya ce a masa addu'a shi da matarsa aljanu sun dame su tunda suka yi aure Allah ya raba su da aljanun 800 eh, daga wani bawan Allah dan a caɓa ya ce malam na ɗauki fasinja ne a lokacin da ya zo biya na kuɗin aiki na sai na ga wannan kuɗi ya faɗo amma na ƙi gaya masa amma da na ji wa'azi sai na yi nadama shi ne ya kawo a saka a cikin asusun marayu Allah ya ba wancan kenan ladan ko to kun ga ɗan a caɓa ya ji wa'azi haka ake so mutum ya ji wa'azi kaga ya caɓa kenan sai yanzu ka caɓa ɗan a caɓa tun da ka gane haƙƙin wani cinsa ba halab ba ne to wallahi ka caɓa to da ka ci gaba da caɓawa irin wannan allah ya taimaka assalamu alaikum ya ce an dakatar da ni daga aikin da nake yi ina roƙon allah ya sa a mayar da ni to abinda za a yi irin wannan an dakatar da kai kamata yi muna da kwamiti ka zo ka gaya mana wa ya dakatar da kai me yasa ya dakatar da kai me kai aka dakatar da kai in gurin da zamu mu iya magana ne mu nemi alfarma laifin naka ba wani tunda baka faɗi laifin da kai ba ko ka ce an dakatar da kai sai mai addu'a mai wa dakatar da kai din yafi alheri macuci ne kai to kaga amma an ka zo muka ji zaluntar ka aka yi aka ɗauki haƙƙin ka to sai mai magana ko muna da wakilai da kowa muke so mu gani a garin nan za mu iya ganin sa mu ce muna neman alfarma da Allah wannan bawan Allah ga iyali ga kaza bai yi komai ba an dakatar da shi a taimaka da Allah ya alfarma a mai da shi in ko muka ji cuta kai to kai sai mu maka nasiha cewa karama da aka dakatar da kai Eh, wannan ya ce alkur'ani guda hudu da turare ya ce a ba a yi wa abm addu'a to shi ya san waye abm ɗin ko allah ya gafarta masa eh? Eh, ya ce domin mahaifiyata da ni kaina da 'yata duk mun sauke alkur'ani a makarantarsa to allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama akwai marasa lafiya akwai masu neman mallakar gida akwai masu neman jarabawa da masu neman admission da masu cikin talauci da tsiya da waɗanda suke da 'ya'ya kangararru da masu neman buɗi da sauran bukatu na alkhairi gaba ɗaya duk mun yi tawassali da sunayen Allah waɗanda yan an yi kamun kafa da su an yi fadanci da su Allah yakan ji kuma yakan amsa kuma yakan biya bukata Allah ya amsa wa kowa bukatarsa ta alkhairi Allah iyaye wa kowa abin da yake damunsa اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك